Ni fa san ki nake san ki zuciya dare su zanti kanki nake sayi ba ki zo ga ani na ki maki dogari Haddari da cira ya taso gagari da duhu Kunki magana sabinki nake da miyo sulhu Zan so ki tuna a baya na yi dabin sagu so mai rikida ne ya saka ni ina ihu so mai rikida ya saka ni ina ihu ni bukata ta soyayyar da nake yi miki ki karfafa dubu fuskata hawaye yana zuba har ina zuba in na magana da kin ji sai ki mun kofa ki min uzuri na kusanci da ke ban bar rufa neman ki gashi na ganki ke zaki tallafa na taho gunki na husuri ki ce zaki ba da beli san kishi ya zamo min dalili har mutane suke misali ke ce zaki kunce kulli so ba zai zama illa ba ki ba zai zamo dalili ba ba za na so mai saba ba kaunar ta ayyaki ni ce cikin zuciya na ke jinta kin tabbata ina son ki zan so da ke mai sasanta zo karbi sirrikan kauna kisa a adaka ke alkinta na tabbata idan ba so zai zamo silar cuta za a ce da ni gaki tilas kowa ta kyale ni ki zane wata taki domin kina birge ni komai zan yi ne dalilinki azabinki sake nuna ni eh, ki kika fi su farashi ma asalinki da ma. ni kwai na miki soyayya amman kina nunan gyama kaunar ce ta saka ni gaba ita ta sani na kirama zan sauki zan sauci zuciyata ta kunci dan na daina yawan naci kuma mu samu kusanci gare ni kin zama ki kiwuro karki sani na sagwado da ke mahaure kan tudu buri na ki zamo matata da ke mu zauna lafiya a lafiya da ke mu zauna lafiya a a